من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا jama'a masu sauraron mu barkanmu da saduwa daidai wannan lokaci a wannan matashiya da aka yi ta sanarwa ta wato wasu kwanuka masu muhimmanci wanda sukan zo su huce ba tare da mun amfana da su ba a halittu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi bani Adam ya zamanto ya fi kowace halitta daraja a bayan ƙasa kamar yadda cikin ranaku ya zaɓi ranar juma'a ta kasance babban rana a garuruwa wato garin birnin makka shine kakan iya cewa wato uwar alƙarya ta alƙaryun duniya kamar yadda darare daren lalatar ƙadar ya zamanto cewa shine jagaba a kan sauran raguwar dare haka Allah subhanahu wataala dinga fifita mutane wasu akan wasu ka iya cewa masu ilimi da jahilai waɗanda suke ba su da ilimi ko kuma waɗanda wato ainihin ba su da fahimta mai yawa ko wani abu da ya kama da haka ba ka iya haɗa su da mutanen da suke sun koshi da ilimi da abin da iya kama da haka. shi sama aka ce su malamai su ne magada annabawa matukar sun rike wannan wato ainihin gado na annabta a wannan lokaci kamar yadda sanarwa ta gabata muna tare da malam ja'afar mahmud adam karmakallahu ina sake sallama gare karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi wa ah, za mu kasance tare da malam a wannan lokaci inda zai mana jawabi game da kwanaka goma na daren lalatar kadiri inda kuma daga baya insha Allahu za mu ba da dama ga masu saurari idan lokaci ya bamu domin wato ainihin haɗuwa da malam kai tsaye abubuwan namu za su kasance ne kamar wato ainihin zan so na yi wa malam tambayoyi akan wasu abubuwa da suke da muhimmanci domin mu samu amsarsu akan makallahu kamar yadda ake ta bayani cewa wa'annan kwanuka goma masu zuwa suna da falala shin wace irin falala wa'annan kwanuka guda goma suke da su alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa masu sauraro ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah waɗannan kwanaki guda goman farko na zulhijja hakikanin gaskiya kwanaki ne masu matukar daraja da falala da matsayi cikin addinin musulunci saboda dalilai masu ɗumbin yawa amma zan lissafa mana dalilai guda hudu da ke nuna darajar waɗannan kwanaki dalili na farko ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da su Allah ko baya yin rantsuwa da abu sai don nuna mahimmancin abin ko darajarsa ko fifikonsa a cikin jinsinsa idan Allah ya rantsa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to abin da wani ke nunawa fifikon manzon Allah akan jinsin mutane ko jinsin halitta gaba daya kamar yadda rantsuwa da wani yini dalili ne akan fifiko ko muhimmancin wannan yinin akan sauran yininnika da ba shi ba kamar yadda rantsuwa akan wani bangare na yinin kamar a rantse da hantsi nuna muhimmancin hantsin ne a akan ragowar lokutan da ba hantsi ba ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma a inda ya ce bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashir wa shafi'i wal watr da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashir a cikin waɗannan ayoyi su ne kwanaki goma farko na zulhijja wato Allah ya ce na yi rantsuwa da alfijir na yi rantsuwa da kwanaki goma ko darare goma na yi rantsuwa kuma da shafa'i da wuturi daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai al'imam Ibrahim jarir tabari bijibin malamin tafsiri nan da ya mutu a karni na uku zuwa na hudu da kuma al'imam ibn kasir babban malamin nan da ya shahara a fagen tafsiri ya rayu ko ya mutu a karni na takwas to wannan dalili kenan na farko dalili na biyu hadisin Abdullahi dan Abbas da ke cikin Sahih Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam. babu waɗansu kwanaki da aiki na gari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah sama da aikin da aka yi a waɗannan kwanaki guda goma yana nufin goman farko na zulhijja sai sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi dan yada kalmar Allah sai manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo gida da komai ba dalili na uku hadisin abdullahi dan umar wanda imamu ahmad ya ruwaito shi cikin littafin musnad shi ma kama yake da wannan ta ma'ana domin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cewa a ciki babu waɗansu kwanaki mafiya girma mamin ayyamin a'azamu inda Allah ba kwanaki mafiya girma a wajen Allah wala ahabbu ilaihi al'amal fihinna min hadhihi al'ayyam babu waɗansu kwanaki da Allah ya fi son aiki a cikin su irin waɗannan kwanaki a ciki sai manzo Allah ce fa aktharu fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid da haka ku yawaita hailala a ciki ku kuma yawaita kabarbari a ciki ku kuma yawaita hamdala a ciki bayanin waɗannan kila zai zo a nan gaba dalili na hudu wannan ishara ce domin idan ka lura waɗannan kwanaki goma sun kunshi waɗansu yini na musamman a cikinsu a cikinsu akwai yini na takwas wanda shine yinin da ake kira yawon tarwiya ranar da alhazai ke kudurar niyyar aikin haji daga masaukansu a makka don tafiya mina ko shakka babu wannan yini ne mai girma yini na biyu yinin ranar arfa jajiberin babbar sallah kenan wanda manzan Allah ya nuna babu wata rana da Allah ke yanta bayi daga wuta a cikinta irin ranar arfa sannan kuma azumin yinin yana kankare zunubin shekara biyu to daga nan wurin kuma ga ranar babbar sallah ranar goma ga wata din wanda Allah ya ambaci da suna yawmul hajjil akbar ranar babban haji ko haji mafi girma malamai suka ce ana kiran aikin haji mafi girma idan an kwatanta shi da umra wato kamar umra haji ne karami haji kuma shine hajjin babba da haka dai waɗannan kaɗan kenan daga cikin dalilai da ke nuna darajar waɗannan kwanaki a takaice dai malamai duk gaba ɗaya sun yadda cewa babu waɗansu kwanaki a cikin kwanakin shekara mafiya tsada irin waɗannan kwanaki goma farko na zulhijja juma'ar da take to a cikin waɗannan kwanaki ta ɗara dukkan wata juma'a da ta ratsa ta cikin wani mako ko watan da ba goman farko na zulhijja ba domin ta ci falalarta na juma'a kuma ta ci falalarta na fadowa a cikin lissafin goman farko na zulhijja kamar yadda al-imam ibn hajar al-asqalani ya bayanin haka a cikin littafin fathul bari sharhin sahih al-bukhari a takaice da wannan shine kadan daga dalilai da ke nuna falala waɗannan kwanaki to malam wannan sai ya jamu zuwa ga wani guri da goma ramadan da ta gabata da goman zulhijja waɗanne ne suka fi kenan wace goma kake nufi ma'ana goman karshe na ramadan ana ta faɗa falalarta haka ga kuma yanzu wannan bayanin malamai sun tattauna don tantance wanne ya foni kowa ya ba da dalilinsa ko kuma fahimtarsa waɗansu malaman na fifita goman ƙarshe na ramadan akan goman farko na zulhijja waɗansu malaman kuma su fifita goman farko na zulhijja akan goman ƙarshe na ramadan kaga fahimta biyu kenan hmm. fahimta ta uku malaman da suke cewa duk ɗaya ne wato daraja su ɗaya kamar hunaka ta kafa umbai na huma wato kenan waɗancan sa'annin waɗannan ne waɗannan ba su wancan ba wancan ma ba su fi wannan ba amma shekul islam ibn taimiya allah ji kansa da gafara ya yi wani bayani mai ban ƙaye wanda da dama daga cikin malamai suka yi kai toshe cikin littattafan su shine cewa idan mun kalli dare wato daga faduwar rana zuwa ketowarta ko ka ce zuwa ketowar alfijir to goman karshe na ramadan sun fi daraja domin a cikinsu ne daren lalatar kadri ke fifikon yana da alaka da daren da haka Allah ma yayi bayanin daren yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr kaga laila daren amma idan mun kalli daga huduwar rana zuwa faduwarta to goma farko na zulhijja su ne suka fa falala dan su magana ce ake akan yin ba daren ba musamman idan ka ga hadisin da ke cikin bukhari wanda makarantar da su abinda manzo Allah ce ma ayyamin bai ce ma min layalin mamin ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam wato dai idan mun kalli dare goman karshen Ramadan sun fi daraja saboda daren Lailatul Qadri idan kuwa mun kalli yini to goman farko na zulhijja sun fi falala saboda yinin ake kallo ta fuskar darajar su waɗannan kwanaki wallahu alam malam idan muka dubi yanayin ɗabi'ar mu a munan bangaren afirka ko ce bangaren mutum da mu anan muke rayuwa ba mu da wayewa ta abubuwa na alkhairi ma'ana abubuwan da mutum ya kamata yi na alkhairi a wa'in nan kwanaki yanzu da an zo an ce abin alkhairi da masu kuɗi da talakawa duk sai mu haɗu akan watakila wani abu guda ɗaya wancan zai iya ciyarwa wannan zai iya wani abu daban wato ma'ana ba ma raba na fata ma kana fahimta me nake tun ba ma raba abubuwa sai kaga da an taru guri ɗaya a waɗannan ranaku guda goma masu zuwa wanda za a yi bayanin waɗannan ranaku ne waɗannan me ya kamata mutane su da talakawan mu da masu kuɗin mu wato abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da muka karanta dazu ya ce al'amalu salih aiki na gari to shi kuma aiki na gari idan muka kalle shi wato ibadoji ne waɗanda suke ka iya kasa su kashi uku kashi na farko to wani kuma za ka kila taimako na um, magani ke bukata nawa nawa ne cikin marasa lafiya da ke kwance a babban asibitin mm, murtala muhammad ko asibitin malam aminu kano ko asibitin kofar nasarawa ko dai waɗansu asibitoci sawa'un nan cikin birnin Kano ko kuma sauran ƙananan hukumomi kaga wani talakan abin da yake bukata ya tashe shi daga asibiti ya koma gida ya sanin layi cikin iyalinsa naira dubu biyar wani naira dubu goma akan wannan dubu goma ta gagara dangi sun kasa shi ko baya da halin yi ya yi wata ɗaya a a asibiti to kaga wannan lokacin nan bukatar wato ainihin jiyatarsa kashe masa kuɗi wajen jiya shi yafi muhimmanci sama da ka kuɗin kudin ka bashi kila in ka ɗauka ka bashi ki ko ka ɗauka ka ba wani nashi a yi waɗansu harkoki da kuɗin da ba wannan abin da ya fi buƙata ba mm. to da haka anan wurin waɗannan ayyuka yana daga cikin abin da ya kamata ka yi na da azumi a bakinka ka kashe wa talaka naira dubu biyar ko dubu goma ko dubu sha biyar balantana idan adadin talakawan yaƙi da dubu wancan na buƙatar kudin makarantar ɗansa ka biya masa wancan abinci yake bukata ka sai buhun shinkafa ka bashi wancan magani wancan sutura wancan kaza kaga ka hararo bukatun waɗannan bayan Allah kai don lokacin da nake da bukatar abinci idan ka bani riga farin ciki na da rigar nan baya da yawa ila da wuce kashe 20 cikin 100 ba amma inda abincin zaka bani sai farin ciki na zanto 100 bisa 100 to wannan faranta min rai din da kai sakamakon sa kai ma shine sai Allah ya faranta maka rai gurgudan bunƙasar farin cikin da ka zama sababin sa a zuciyata gurgudan yadda hakan zai zama dalilin da Allah zai faranta maka rai gurgurdan yadda ka sauƙaƙe mun wata larura da ta ƙici ta ƙi cinyewa tattare da ni gurgurdan yadda kai kuma Allah zai sauƙaƙe ma wata larura da ta iya fuskantar ka a wani lokaci na gaba ko kana cikin ta yanzu ka kasa samun bakin zaren warwararta da haka anan gurin nake kira ga yan uwa musulmi cewa mai dabara a cikin bayi mai ibada a cikin bayi shine wanda yake mamaye kowane bangare na ibada shi yasa da yawa daga cikin marubuta na musulunci suke ishara zuwa ga cewa akwai hikima a cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi yanzu ko da tahiyya manzo Allah bai bai ko da siga ɗaya ba siga wajen shida ko bakwai daidai da salati na ibrahimiyya yana da wajen siga wajen bakwai ko na makamancin haka A addu'atul istifta addu'ar da ake buɗe sallah tana da wajen siga takwas ko goma ko ma goma sha hikimar shine wata rana kai waccan wata rana kai waccan wata rana kai waccan kuma mu duba a cikin koyarwar sahabbai da suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai matsayin talakawa su kai karan masu kuɗi ko kuma alal akalli su je su faɗa manzo Allah cewa masu kuɗin nan fa sun riga sun tafi da lada mu yi azumi su zo su yi mu yi sallah su ma su zo su tilmutsu da mu amma wa ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna da rarar dukiya da suke sadaka da ita mu ko ba mu da rarar dukiya hannu baka hannu ƙarya ne cin yau ne kawai kota yau ne sai manzo Allah ya ce to ai ga abin da za ku riƙa kuma ku kamo su ku je kowane tasbihi kowane tahmidi kowane tahlili kowace tahlila dukkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umarni da kyakkyawa hani daga mummuna kyakkyawar kalma dukkan waɗannan sadaka ne kamar ka bayar da sadakar dukiya tunda baka da sadaka sai suka ji suka ce wannan da masu kuɗin suka ji sai su yi wancan na kuɗin kuma su ma suka riƙa yin wannan Allahu akbar sai suka sake dawa suka ce manzo Allah abin nan da ka faɗa mana su ma sun je sun ci gaba da yi sai manzo Allah ce sai dai ku yi hakuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl azim wannan falala Allah ce da yake bayan da ita ga wanda ya so wato ainihin Allah koma ma abucin babbar falala ne dan haka dai abin da ake so wato baya daga cikin dabara ko kwarewa a babin ibada ka shahara da wata ibada guda daya kamar a ce ga wani mutum ya shahara da salatin annabi duk da cewa salatin annabi abu ne mai falala mai daraja in kai ɗaya Allah zai ma goma ko a ce ga wani ya shahara da zikiri da haka ya zama zakiru duk da cewa zikiri abin ne mai falala mai daraja kuma an yi umarni da shi wato so ake ka zama mai salatin mai zikirin mai jihadin makarancin qur'anin mai ciyar da miskinan mai duba marasa lafiyan mai jin kan dangi mai sada zumuncin mai biyayya ga iyayen ko ina aka je sai a sa kafa amma idan ka shahara a wani babi guda daya to ya zanto kenan sauran babin an ka an rasa wato kayi fashi a wajen to so ake ko ina mutum yayi kokarin sa kafa gwargwadon yadda zai iya gwargwadon gaman katar din ubangiji ka zanto cikin bayi masu zikiri ka zanto cikin bayi masu yawan salati ka zanto cikin bayi masu yawan sadaka masu damar aji da umara idan sun samu idan an fita filin daga kuma sun tafi manzo Allah idan zo kiyamul laili kan tsaya har kafa sa ta tsage Abdullahi dan Mas'ud da kwazon sa da komai yake cewa mun kiyamul laili da manzon Allah amma sai da na in zauna in kiyale shi dan yarda da ni kuma na rima to kuma tare da haka idan an je filin daga Ali bin Abi Talib duk da jarin da ake hikaitowa yace idan gumurzu ya gumurzu wanda ya fi kowa zama dab da abokanan gaba shine manzon Allah wani lokacin mazaje a bayi suke dabewa to kaga shine mai kiyamul lailin shine mai azumin litinin da alhamis din shine kwamandan yakin wato shine mujahidin shine zakirin shine komai shine komai to wannan izina ce zuwa ga cewa ya'yan uwa musulmi waɗannan kwanaki mu yi amfani da su su zanto wata kaka ta ibada wani dausayi wato mai furanni na ibada da ya kamata ba tsinki waccan koriyar da waccan rawayar-rawayar da waccan jar da waccan mai ruwan kofin mu yi wa kan ma'ano da ibadoji a waɗannan kwanaki kafin su wuce wato mu ribace su iyakacin yadda za mu iya daga sanda muke jawabin nan yanzu malam wataƙila mai sauraro ya so ya san daga yaushe ne wannan ranaku za su fara daga ranar an ce an ga watan zulhijja watan ya tsaya mm. to shi kenan an shiga cikin waɗannan kwanaki da an waye gari kaga ya zama yini na farko kenan da yake mana sha'afa ya zama watakila ka tambayi wani zai ɗauka sai nan da wasu watanni masu Eto eh ai watan zulhijja <laughs> din eh, a lissafin mu dai nan Najeriya da ake faɗa a gidajen kafofin yaɗa labarai mm. ai yau yau ne za a ce watan zulqa'ida ya mutu gobe ake sa ran ya zama ɗaya ga wata a lissafin su kasashen kuma ana sa ran jibi ya zama wato ainihin ɗaya ga wata abin da yakan dogaro ne ga idan an samu tabbacin ganin wata idan an samu tabbacin ganin wata a yau ba wai kalanda aka kalla wanda aka tsara ta tun kafin ranar ta zo ba to shi kenan gobe ya zama ɗaya ga wata idan ba a samu tabbaci ba ko da an rubuta a kalanda amma ba an leƙa a yamma ba a gaishe ba to ba a yi izina da kalanda wajen ibada ana yin izina ne da ganin ido ita ibada sai dai kalanda sai dai ku tsara kanku don gudanar da kudure-kudure na harkokin rayuwarku ayyukan gwamnati ayyukan yarjejeniya ta kasuwanci da sauran yin rayuwa. to malam kafin mu fita daga cikin gaban nan ya halatta kenan idan wani ya biya mu kuɗin aikin hajji kuma ina da buƙatar wasu abubuwa da wannan don za a sun je aikin sun dawo a jigace ba ko ɗari jihunsu misali da sauran don ya halatta ce ni a bani rabin kuɗin nan na tafiya aikin haji ba a ɗora min da je bani wani lokaci zan yi eh, haka eh, idan kai haka ba za a ce kayi laifi ba ka da hmm. ikon zuwa hmm. amma matsalar shi ne shi ba zai baka ba eh, dan adam yana da wani abu <laughs> yanzu wani zai iya ɗaukan ka ya je da kai wani kanti ya ce ɗauki da abin da ka ga dama a rubuta rasiti shi ya biya dauki da abin da ga dama a buga calculator a ga cewa total amount din wato jumlar kudin sune kaza duk ya biya haka ka je gidan abinci da wani ya ce ka yi wadda da abin da kake so hmm. ka ga cewa plate daya ya kashe maka naira dubu daya dubu daya dari biyu dubu daya dari biyar amma da zaka ce da shi ni na hakura da wannan abincin dubu daya dari biyar din ban dari biyar ba zai iya baka ba <laughs> wannan dan adam yana da rowa akan dukiya saboda kowane irin abu sai dai wanda Allah ya wa gaman katara <laughs> shine wanda baya jin tausayin kuɗi matukar zai razana suna ne firgita su wajen biyan bukatan bayan Allah da yana sa ran ladan da zai samu a wurin Allah walal akhiratu khairul laka min al ula hmm. can gidan karshe shi yafi alkhairi a gare ka sama da gidan farko wato duniya kenan malam eh, rashin aski da yanke farci da sauran abubuwa da suka shafa ka ga waɗanda ake cewa za su laye shi me magana akan wannan abu hadisi ne tabbata cikin sahihu muslim hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan watan zulhijja ya kama wa arada ahadukum an yudahi ɗayanku kuma yana da niyyar yayi layya falyumsik an sha'arihi wa zufarihi hatta yudahi to karya aski ko ya yanke ko ya saisaye wani gashi na jikinsa sannan karya datse ko ya cire ko ya cirge wato wani farci. a yatsun hannu ko kafarsa har sai bayan ya yanka dabbarsa in zai layya in zai layya mutum baya da niri layya to kuma wannan zai iya yin kamfarcin sa zai iya aske kansa duk lokacin da ya ga dama amma idan mutum yana da niri layya to mustahabi ne kare ya askin kare ya yankan farce har sai bayan ya yanka dabbarsa mustahabi ne ba dole bane inda mutum za a ce ya yanke farcen ko ya aske kansa baka cewa layyasa ba ba in yayi yana da lada baya da alaka da layyar shi wannan wata ibada ce ta daban mustahabbanci na daban wanda ba layyar ba ina nufin baya da alaka da karbuwa ko rashin karbuwar ita layyarsa da haka ya kamata mu fahimci wannan idan ko mutum ya gobe ko jibi za su iya kasancewa tare da mu tun daga ɗaya ga watan sa zuwa kwana goma da irin abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya yi amfani da su domin sukan zo su huce ana ta shiririta da sauransu ba tare ma da an yi wani abu ba za mu haɗa masu sauraron mu yanzu da malam akan wa'annan layuka na tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku da uku ɗaya takwas takwas tara uku da Allah ina jawo hankali na masu sauraron mu musamman wa'anda suke yawan bugu waya din nan kamar yadda suke ganin kamar ko layi ake basu ba haka bane amma muna jawo hankalinsu da su dinga takaita tambayar su kuma duk wanda zai bugo waya yanzu ya nemi malam barka da zuwa yaya aiki duk wannan da Allah muna fatan ni dai na karba na dauke shi kawai sai mutum ya tafi kan tambayar sa domin mu sami yadda muke so zan maimaita layukan da za a sami mu daidai wannan lokaci akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku uku ɗaya takwas takwas tara uku da fatan za a takaita tambaya assalamu alaikum wa alaikum salam wani ne kan layi suna na nasiru uba hamza gabani to malam nasir eh malam tambaya ta yana iya yiwa ya kasance an ce ana ana bukatar mutum kowa ya azumin ranar arfat mm. to amma wani lokacin akan samu saɓani ya kasance ranar arfat din nan mu kuma nan ranar sallah ne mm. an ce kuma ba a bukatar a yi azumi ranar sallah shin ya wani irin hukunci za mu ɗauka ana ne mai alkhairi Allah mai da ke gida lafiya. To mun gode ma Nasir Bura Musamman Yawa. Assalamu alaikum. Kada dai amanta layukan namu akwai layin tara hudu biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Wani ne akan layi? Sani Bala daga Zango. To Sani Bala da fatan zaka irin yadda Malam Nasiru ya kokari mu je. Eh to gaskiya ina wa malam farka da zuwa amma da Allah tambayar da nake ina so malam ya fahimtar da ni kan hallalar wannan azumi da Allah da za a domin akwai waɗanda gaskiya ba san kai yanzu irin sa ba da fatan Allah mai da malam gida lafiya ina tsara wa malam da ta, daga tsari bindin zango. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, ba ce ce kan layi. Sunana Maryam Salisu Sanka. To Maryam ga malam. Malam tambaya ta anan ita ce yanzu alal misali mutum ne kana so ka yi layya to saboda haka gidan auren kama da kake da um, zama um, mai gida zai yi layya to idan mutum ya yi wannan layya gaba ɗaya za ka iya ɗaukar naman tun da akwai wani ka ba da ragon bayan ka riga ka yi layyar alamai da malama ah, dai malama maryam ta tambaya saboda mai tambaya na gaba bi kokari mu tsaya akan kwanukan goma nan domin akwai shiri na musamman insha Allah da muke fatan yin sa akan abin da ya shafi wato babbar sallah kwanukan nan guda goma ya kamata a yi tambaya akan su assalamu alaikum Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani ne? Yawa, barka ne. Sabiu Muhammad ne daga aika To, Sabiu ga malam. Yawa, ya Allah ni tambayar da nake so ne malam. A kan ya. Ah, an yanka wasu kan an yanka ana Mala Sabiu. Mala Sabiu. Kana jin ah, muna yin magana ne akan kwanaki goma na Zulhijja. Za mu zo mai magana akan layya. Kai kokari kai tambaya akan kwanaki goma kawai. To malam ya gode. Malam ka ji wa'annan kafin mu sake daukan layi na gaba. Mm. Nasiru Uba Hamza Gabari sabanin a ce ga ranar Arfa ga ranar Sallah. To ranar Arfa da ita ce ranar da alhazai suke can a filin Arfa din. kuma tunda dai shi filin arfin wuri ne guda ɗaya wanda baya kidayuwa ma'ana baya kididdiguwa ba a cewa akwai arfa a wata ƙasa kuma akwai a can ƙasa mai sarki don haka a nan wurin idan aka yi saɓanin ganin wata kullum abinda hadisin manzan Allah ya shirya da mu ɗaukar lissafi na adadin waɗanda suka fi yawa idan waɗansu suka ce an gani yau waɗansu suka ce gobe to manzo Allah riga ya ce as-sawmu yawma yasumu an-nas wal fitru yawma yuftiru an-nas wan nahru yawma yanharu an-nas ranar azumi ita ce ranar da rinjaye da yafi yawa suka dauka a matsayin ranar azumi sannan kuma ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka a matsayin ranar sallah haka ranar layya ita ce ranar da mafiya rinjaye suka dauka ita ce ranar layya don azumi da sallah da layya da tsayuwan arfa dukkan su ibadat ne jama'iyya abinda ake nufi da ibadatu jama'iyya hmm. wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarru bai halatta ba su saba wa ragowar sauran musulmai na sassanin duniya kamar da dan sauran musulmi suka ɗauka a lissafin su kila kashi sittin na musulman duniya ko kashi saba'in na musulman duniya ko suka ɗauka a lissafin su rana kaza ita ce arfa suna can a tsaye arfa eh. bai halatta mu nan najeriya kawai mu zo mu saba musu mu ce mu yi wa dole sallar zabi don addinin na duniyar ne gaba ɗaya ba na wani yanki ban da wani yanki ba duk da cewa akwai matsala da malamai ke tattaunawa akai ta ikhtilaful matali sabanin gari na haifar da sabanin ganin wata ko babu matsala ce da malamai suka yi zantuka guda biyu akai shahararru wanda ɗalibai ilimi duk sun san su amma kowa ya san zancen da yafi inganci shine sabanin gari baya canza sabanin ganin wata hmm. ya rage na a ce wanda ya faɗa an yarda ko ba a yarda ba idan mutum ya faɗa aka yadda kuma san da suka yadda su ne suka fi yawa to wani mutum shi kaɗai ba shi halatta ya ce shi ya saba ganin wannan yanzu da a ce ni da kai malam kabiru za mu ga wata yau sai mu je fada mai martaba sarki mu je mu ce mun ga wata aka yi mana tambayoyi waɗanda aka saba yi sai aka ƙi gamsuwa da ganin mu aka ce ba a yadda ba da haka ba gobe ne ɗaya ga wata ba sai jibi to a nan gurin ni da kai dole mu janye wannan ganin namu ga sai fa mun gani ba ƙarya muke ba eh. amma mu dawo mu ba al'ummar manzon Allah ka'idar kenan ka'idar kenan ba za mu je mu ware namu ba dan me za mu ware namu ba ka je ka ce wallahi ni na gani dan haka sai na dauki azumi ko ni kadai haka ne sai na yi layya ko ni kadai sai na tafi na tsaya a arfa ko ba kowa wannan ka san irin wanda ake cewa ko ba kowa sai yayi to idan kuma kai ba kai ka je ka ce kai ba kowa mutum ai kaga bai da ya zama tabbabe kenan ya kamata ka yi da kowa shine hankali da kuma sanin ya kamata to da haka anan gurin yayin uwa musulmi ya kamata bi izina da wannan mm. sai falalar azumi din mm. wato me falalar azumi a cikin wannan ko din hadisi ya tabbata daga nana hafsa Allah shi kare da a gareta mm. take cewa abu hudu manzon Allah baya barin su abu na farko abu hudu abu hudu manzon Allah baya barin su arba'un lam yada'hunna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko azumin ranar ashura wato goma ga watan almuharram watan daya a kidayar watanni na kalanda ta larabci um, abu na biyu shine azumin kwanaki goma farko na zulhijja abu na uku azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu kafin sallan alfijir wato raka'atan fajar kenan Allahu akbar wadannan ababai na Hafsa tace manzo Allah baya bar. malam bara sake mai ta saboda masu muna abin to abu na farko shine kamar da na faɗa azumin ranar Ashura mm. goma ga watan almuharram abu na biyu shine azumin goma farko na Zulhijja dinnan sannan abu na uku wato azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu da ake kafin sallan alfijir bayan an tabbatar alfijir ya ke to kafin sallan asuba din mm. to wannan su ne abawan da manzan Allah baya bar sa hadisi ne wanda yake wato ainihin sahihi um, daga cikin marwayatan sa akwai Imam nisai da sauransu <laughs> a nan gurin Imam Nawawi ke cewa sananne ne cewa waɗannan goma da aka faɗa tana nufin tara domin ba shi halatta yin azumi a ranar ta goma ita ce ranar babbar sallah ne abin da nake so yawwa kaga kenan akan ce goma a larabci wani lokaci ko da abu tara ne eh dan saboda mujawara wato makwabtaka da juna tsakanin ita lambar tara din da lambar goma to sai a riskar da ɗaya da ma'anar ɗaya inda ba komai tsakiya tsakanin su komai tsakiya wato akan kalli rinjaye to na akan kalli rinjaye yanzu ai wata yakan yi kwanaki 29 yakan yi kwana 30 kuma da nasin hadisu manzo Allah ya yi haka cewa yana kwana 29 hmm. amma tare da haka sai ce duk wanda ya azumin sitta shawwal bayan ya yi ramadan za a ba shi kaman ya yi azumin shekara saboda me sai ya ce domin al'ashira alhasanatu bi ashri amsaliha idan yi aikin lada ɗaya za a baka lada goma ma'ana kaga sai ya ɗauka ramadan ya zama talatin sannan kuma shawali ya zama shida talatin da shida eh. idan kai talatin da shida sau goma shine zai baka lissafin kwanakin shekara ɗari uku da sittin kenan to amma kwanakin shekara ɗari uku da sittin ai za a iya yi wasu ragu eh. ba su kai hakan ba idan an samu wutan da ya ashirin da tara amma sai manzo Allah zai ambaci abin a matsayin talatin tare da cewa da bakinsa ya nasanta wata na iya yin talatin tare da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam da haka dai nan gurin azumin waɗannan kwanaki imamun nawawi ke cewa mustahabbun istihbaban shadidan mm. mustahabbi ne mustahabbancin mai karfin gaske ga wanda ya sami iko sai dai ba ɗaya suke ba dan ko shakka babu azumin ranan arafa shi kuma ya fi na ragowar takwas din tare da falala dan yana kan kare zunubin shekara biyu shi kadai Allahu akbar na'am sai mai ai wannan mai laye na ba sai ya yi ba shi assalamu alaikum wa alaikum na ba ne alayi sunana awal to awal gabana a alga malam an an ma da bambanci tsakanin daren mai nake kare da kuma shi wannan yini na hukumar da kuma shi to ala da malam shi a wannan za a iya shi ma raya wannan daren ta ko ko ranar za a wurin za a raya da yin ayyuka na alkhairi kamar ziyara da kyauta da sadaka da sauransu kuma za a hada ne har mata rayar garin tashi a yi sallah da sauransu Allah mai da kai gida lafiya to mun gode to dake layi na gaba kada dai a manta layukan namu akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku da uku daya takwas takwas tara uku muna tare da malam ja'far mahmud adam inda ke mana matashi a gaba da gwalagwalan kwanaki goma ga wata mai kamawa na zulhijja wanda wato ake bukatar ayyukan ibada cikin sa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wani ne ke magana Mustapha ne daga Mumbai. To Mustapha ba. Ni tabbai da nake shawara da nake kuma amana. za a ga wasu in wannan lokacin watan ya yi. Shawara za ka ba malam. Eh. To. Ya ba. Kana son ka ce ya ba wa mutane shawara ko? To wannan layin ya tafi abin nan. Salamu alaikum. Kadda a manta layukan namu akwai uku ɗaya takwas takwas tara uku da tara hudu biyu hudu biyar uku da tara hudu biyu hudu biyar biyu. ana tare da malam jafar mahmud adam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to malam wannan awal soja bakin wafa to hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya kokari alhamdulillah wa gari aga kana ɗan tambayar nake so da yi hmm. ita ce mutum zai ɗauki zai azumci wannan kwana goma gaba ki ko kuwa kuma dan Allah ya azan malam muna tsaye ma fatan alhairi akan dukkanin al'amura Allah ya jagora assalamu alaikum alaikum assalam Allah gode <laughs> Nasir Ibrahim ina jin ya riski shi ya riski assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a ah, me magana Kabir Nasir daga Tudun Mali to Kabir Nasir ga malam a ah, akan makallahu me ta hakikanin azumi da ake cewa ana so a yi ranar ah, idi wato ranar babbar sallah daga safiya zuwa har sakowa daga masallacin idi haka dai ana so a kame baki Kama dai da wayo zaka shigar da mu bayanin sallah kenan Allah ka bi eh, na'am azumi da aka ana so a kamar shi bai haka ne to gaskiya ne to Allah ne da malam gida lafiya to bara mu amsa wa'annan na awal soja yace kamar yadda ake raya darare da kwanaki na Ramadan shi ma in nan kwanaki goma dararen ku kuma ranakun ko haka. wannan tambaya ta wani soja tana da matukar muhimmanci haka ne shi ko shakka ba domin idan muka bi maganar shekul islam da yake nuna falalan kamar tana da alaka da yinin kuma haka nassin hadisi ya nuna kamar yadda goman karshe kuma tana da alaka da daren kamar yadda shi ma nassi ya nuna to bisa ga haka ke ma shagaltuwa da ibadar da rana mm-hmm. wato shine mafi mahimmanci sama da yin ta dare duk da cewa akwai malaman da suke cewa yadda za ka yi ibadar rana kamar kai sallah ko aya kai maka yi ciyar da muskini ko kai karatun alkur'ani ko kai azumi to da daddare kuma ka samu ka yi kiyamun laili ana sa ran abin da ka samu na ranan shi ma ka sami wani irinsa ko makamancinsa ko kusa da shi da daddaren saboda makwabtaka da ke tsakanin daren da su yinin. To ma tarawih kenan? a'a ba mu haɗu mai tarawih a yi haɗuwa a yi tarawihi ko haɗuwa a yi sallah ta nafila cikin jam'i manzo Allah baya yi kullun da kullun sai a cikin Ramadana ne kawai aka nuna za a iya yi kullun kullun amma a wajen Ramadana duk inda ga manzo Allah ya yi mutane limancin sallah ta nafila to dace ne hakan ya faru ko so daya a shekara ko so daya a cikin wata biyu ko cikin wata uku amma ba shiryawa aka yi tun daga gida ku zo mu je mu taru bi na fila ba wadansu sukan taru wani lokaci ku sai su ko duk juma'a su je su taru su kwana a wani masallaci su na fila ko duk wata karshen wata eh. wannan dai ya saba sunnar annabi a haɗu a jam'in sallar nafila wato kullum kullum to wannan ya shafi cikin ramadana ne amma a wajen ramadan ai ana so ne ma kowa ya sallar nafilarsa a gida tunda manzo Allah faɗa cikin hadisin Bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan ku sanya wani kaso na sallolin ku a cikin dakunan ku kada ku rike dakuna su zama kamar makwantai dan ba a yin sallah a makwantai a makabarta sai sai to kar ku rike dakuna su zama kamar haka wato kenan ana son ka raya idan zaka yi ibadar ka yi ta a cikin gida kai kare a dakin ka ko kai da iyalinka sai nasiru ibrahim wannan eh, kwanaki goma nan kamar wannan mun yi magana a kansa mm. ah, wannan azumin idi mm. azumin da ake ɗauka an za a tafi da kiran sa azumi mm. daga safiya zuwa mu je mu dawo shi ba azumi ne a ba azumi bane ba jinkirin karin kumallo ne kawai amma ba yin azumin rabin rana cikin musulunci <laughs> ko ɗaya cikin uku rana ko ɗaya cikin hudun rana azumi ana yin shi ne tun daga lokacin da alfajir yake to da Allah ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl azumi dole sai an cika dare da abin da ka gaba a da kai dare ba an ci abinci to ba azumi bane ba wani abu ne daban wani abu ne daban wato manzon Allah ya nuna mustahabbi ne a ranar idan babbar sallah wato kada ka ci abinci kar kai karin kumallo sai ka dawo daga idi kuma ka fara daga na daga dabbar da ka yanka ta layya ka yanka dabbar a fede ka yanki dan wani bangare na jikinta ko hanta ko wani bangare ka gasa ka fara ci sannan sai ka ci abinci idan ka yi koyi da annabi cikin wannan kana da lada idan kuma ka karya kumallonka ka ci abinci ka koshi sannan ka tafi ido ba wani zunubi da kai illa iyaka wanda yawancin shi ya samu laran da kai baka samu ba mm. amma kai din ba zunubi kai ba ba saba Allah kai ba to wannan mustahabbi ne kamar da kuma idin karamar sallah kuma sai manzo Allah ya ce abinci zai tafi amma idin babbar sallah kuma sai ya dawo Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani ne akan layi? Kana magana da Sani ne da su shugaban matasan Falasɗin. Sani ne da Gamano. To ina wa malam fatan alkhairi. To aka na musallar farko abin da nake son tambaya shine kamar yanzu za ka ga wani lokaci wata ya samu rabuwa za ka ga cewa ranar arfa mu kuma a ranar muke yin sallah wato watan ya tsira nasu da kwana ɗaya kenan. to abin da nake so in tambaya a nan kamar in muka duba mahimmanci ko kuma falalar azumi ranar arfa to mu kuma gashi a ranar yayi karo da ranar sallah ta to kuma gashi an haramta yin azumi ranar sallah to yaya mutumin da yake da sha'awa na yin wannan azumi shin bayan wannan ranar zai iya yin azumi ne wanda zai yi daidai da wannan ko kuwa sannan a tambayar ma nasiru abin da yake nufi shine wai a wayannan kwanaki goma an samu cewa annabi ya yi su ne gaba daya ko kuwa Allah mai da malam ya lafiya. Malam Sani da kuna tare da Nasiru ne? Na'am. Ko kana eh. gyara mata <laughs> tambaye shi Kuna tare da shi ne? Eh, ina tare da shi. Okay haka yace yana nufi kenan. Na'am. To malam wato ko ya azumta an samu annabi sallallahu ya azumta gaba ɗaya kwana goma kake nufi ko? Eh, to za a amsa tambayar Nasiru insha Allah. Za mu ɗauki layi na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ne ne kan layi? abubakar idris dogon nama layin bene to abubakar idris ga malam eh, akram kallah barka da zuwa Allah abubakar barka da yamma barka da zuwa tambaya ta yau shi ne a kan wannan da goma akwai wani azakara yanzu aka tare da a cikin dararen da za a dinga yi ko ba a tare da wasu ne kusan da karin bayani. Kuma an tare da ana so mana yi mana bayani cikin na zamu fahimta Allah bai da malam gida lafiya na fata alheri to malam lokacin nan da ta ga kabir a wannan maganar sani bai sani koki hmm. tsiran kwanaki ana arfa a can ana sallah ana ina jin shi ma ya sami mu ne ya sami eh haka ne an sauna tambayar ka wannan goma ko sha biyar ba wannan watakila mai tare da kasar ma mu babba mutane saboda yanayin yadda abubuwan suke saboda muhimmancin kiyaye wayannan bayanan da akai ga wayanda ba su saurara ba kwarai da gaske sai Abubakar Idris yace wani zikiri ne mana akan an tare da wani zikiri ne zamu haɗu mai tayinsa kabarbari aka ce a yi a waɗannan kwanaki ai na faɗa tun ɗazu haka Allah ce fa askaru fihinna min at-takbir wa tahlil wa tahmid ku yawaita kabbara da Haylala da kuma hamdala kabbara fadar Allahu akbar haylala fadar la ilaha illallah hmm. hamdala ko faɗar alhamdulillah shi yasa aka ji magabata cikin sahabbai da tabi'ai abinda suke yawaita faɗa shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda biyu eh. la ilaha illallah guda daya sai kuma Allahu akbar Allahu akbar dai guda biyu <laughs> sai kuma walillahi alhamd kaga ka haɗa kabbaran da hailalan da kuma hamdalan da anan gurin haka tunda manzo Allah ya fa aktharu fihin min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid to wannan yana daga cikin mafi tsadar abin da mutum zai yi a zikirin baka a waɗannan kwanaki in ban da ranar arfa ita a ranar arfa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito khairu du'a du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah ce mafi tsadar addu'a ita ce addu'ar da aka yi ta ranar arfa mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annabawa da suke kafina ita ce kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ranar arfa ranar arfa sauran rabe ko ko eh. wancan abin da na faɗa na ɗazu. Salman al-Farisi yakan ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wato zai faɗa Allahu akbar har sau uku sannan sai ya tike da cewa kabiran ina nufin a sai waɗanda da ya kwanaki da haka wannan kabbara malamai suka ce tana da siffa biyu siffa ta farko a takbirul mutlak. don sallah ne ba lokacin sallah bane ina fata ka fahimta akan hanyar ka ta kasuwa a rumfar kasuwa kana cikin ofis kana zaune dan ka zama cikin allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan a bayyane wa alazim a bayyane dan hikimar yi a bayyane dan wani je ku haka ne ka tuna wa wani idan ya eh. bayyana na tuna ma in kai ka tuna mun dan irin wannan abun anan ne zaka mutane masana jin kunya ba gaira ba dalili irin wannan idan har ka eh. kallazanci wannan har waɗansu suka koya saboda kai ka karaya sunna kana da ladan adadin wanda suka koyi da kai kamar manzo Allah ya bayyana wannan takbirul mutlaq kenan alladhi la taqidu bi zamanin wala bi makan wanda ba a kayyade shi da zamani ko wuri ba kawai inda kwanakin sun zo kai ta na biyu shine at-takbir al-muqayyad wato kabarbaran da za zaka takaice su kawai a bayan sallan farali a bayan sallan farali duk lokacin da kai sallar ta farilla sai kai in kai sallar farilla sai kai ba a cewa ga adadin duk yadda kai idan kai ka gaji kawai ka tashi haka in ka yana da kyau ka kai mara ko kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara na dai mara to waɗannan su ne kaga anan gurin waɗansu suke ɗauka kamar kabarbaran nan da nake magana su a yanzu sun takaita ne kaɗai da ranar sallah da kwanaki uku bayan sallah haka ne abin da yake faru wanda kuma a'a sun shafi tun daga farkon zulhijja hmm. har ka je ranar sallah har ka je kwanaki uku bayan sallah haka ne don ayar da ubangiji ta'ala ya kawo cikin suratul hajji da yake cewa hmm. liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin alama razaqahum wato waɗansu malaman sun fasara ayyamin ma'lumat cewa waɗannan kwanaki goma farko har zuwa ka haɗe da waɗancan duk ayyamin ma'lumat duk da cewa a wata fassara daga bakin waɗansu malaman sun takaita akan ranar sallah da kwanaki uku bayanta. ta a takaice dai waɗannan kabarbari za ka yi su a cikin waɗannan kwanaki ga kuma salatin annabi mun yi magana ga yawaita karatun alkur'ani duk waɗannan yana daga cikin abin da mutum zai yi malam aminci ɗaya da yake Eh, yaya za a ja hankalinmu cikin minti ɗaya ga ƴan uwa da an faɗi zikiri yau da kullum muka saba da zikirin ba kasafai ke tasiri ba an fi son a ji wani abu baƙo misali yanzu ka zo ka ce ayi Allahu akbar sai ce malam ba wata addu'a mai dan ƙarfi ko wani abu da yake kama da haka ana rena irin su yanzu ka zo ka ce da mutum ina da bukata ka ce karanta fatiha sai ce Allah ba ruwa ta mana wato yana ganin kamar an saba da ita da sauransu anan abin da zan faɗa malam kabiru manzo Allah ya nuna mafi kyawun shirya ita ce shiryarsa ɗaya kenan manzan Allah ya nuna shiryar da ya zo da ita mai sauƙi. ce duk abin da kaga ya fiye wahala eh. ba manzan Allah zo da shi ba duk abin da in ka tara mutum ɗari da kyar uku za su iya riƙewa ba manzan Allah zo da shi ba wannan ka'ida kenan ka'idar kenan Allah ce ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba mu sanya muku kunci cikin addini ba yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na son sauki tare da ku baya son kunci tare da ku amma ka kawo wata addu'ar da idan ka tara mutum goma kai minti talatin kana ɗora musu da kyar ɗaya zai iya to ka tabbatar ba addu'ar manzo Allah bace ba yanzu wannan kaga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan ka dan shekara uku dan shekara hudu duk zai iya koya cikin minti biyar tsohuwa dan shekara saba'in za ta iya koya haka wannan abin da safe suka yi Allahu akbar Allahu akbar mm. la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wai zai kasa da haka wannan jahilci ne wani zo ce a kawo mai karfi eh. idan ka ce ga fata ce a kawo dai wata mai karfi ba eh. fata ba da karfi eh. ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani ba sura da take fatiha balla shi ko qur'ani a duk littafin da Allah saukar ba abin da kai qur'ani girma shine da tattafe gaba daya da haka da mutane su gane saukin abu hmm. wannan shi ke nuna cewa wannan abin ba shi ne addini hmm. wahala ta fitar hankali to ya Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan ke nuna cewa ma kila ko waɗansu kurakurai a cikin wanda yan an za a gano. masu sauraron mu a didi wannan lokaci mun kasance haƙi zuwa wannan lokaci tare da malam ja'afar mahmud adam inda ya mana matashiya a game da kwanaki goma na wannan wata da yake tunkar mu da fatan allah ubangiji ya taimake mu mu raya waɗannan kwanuka masu zuwa masu tsada kwarai da gaske annabi